رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتبع هديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ثم غنى مدينة البداية من المعارف ساتي لك ديلة 62 هذا هو مثال ده 70 62 نعم من 70 ده 80 Misalin الله الرحمن bakarun wa amuru da bakar da amuru ga wato sun halaka sun rasu warasar sun da dodatuhu wato matar shi ta gaje shi bint sannan biyar shi ta gaje shi am sannan an bi dan uwan uba ya gaje shi ka kazalik shi ba na biyu kazalik nuqaddiru anna shi ba na biyu ne matar shi biyar shi da an biyu hmm. to za mu kaddara cewa ɗayan su bakar ya rasu kafin na biyu hmm, wanda ya riga tunda bakar ya rasu kafin kafin amru kaga kenan bakar zai gaji a amur zai gaji bakar amur zai gaji bakar kenan mata kuna asalin matsala min samaniya to da haka ne asalin matsalar takwas ne za a raba min zauja sumun yauwa to yanzu ka san waye wannan a waye za rabon waye za a yanzu da bakar ne ko hmm. tunda bakar ya rasu kafin amur shi za a gada kenan hmm. to sai ya zama asalin matsala din takwas ne lizauja sumun ita matan shi bakar din tana da ɗaya cikin takwas na abin da ya bari walil bint annis ita kuma diya tana da rabin abin da ya bari walil akh albaqi shi kuma ɗan uwansa yana da abin da ya rage waye ɗan uwansa kenan amurko ko shi ne ɗan uwansa yana da abin da ya rage Shi ne uku amma matsalar shi ma amur ya rasu ba ya rasu ba kaga shi amur ya rasu bakar da zai gaje shi ba kenan bakar shi ne dan uwan baban bakar shi ne dan uwan ɗan shi ne dan uwan da suka rasu mm. na'am amma matsalar Sani amru to matsala na biyu shi amru asalin matsala ne samaniya asalin rabon takwas za a kasa shi ma na'am lizauja a sumun ita matar shi tana da sumuni walil bint an ita wadiya tana da rabi kaga shi wancan bakar da zai taji da shi da ma shi an ga shi yarda da tuwa ba ka da shi ba shi sai ami ba zai dada mutu daga dan uwa na kaga yadda bai yake tafiya al'amma amma baki na nan zuru fa najidu anna sihama min al'ula salasa to za mu duba hmm. sai mu ga wato kaso na farko ya mu amur daban amur daga na farko uku ne ai shi amurin shi ne ya gaji ko mata kabala kabala sani yau amur shi ya gaji wa mace ya gaji bakar to kasan da ya samu ya samu uku daga wajen bakar eh. wa asalin matsala samaniya asalin rabon wato takwas ne huma mubayina wato ukun nan yayi tabayuni na'am an gano wannan ko na'am tunda shi ai asiri ne shi dan uwan ko shi ya samu ukun nan to uku da takwas sun yi tabayuni sun lizanci juna dan ba za ka iya kasa ba za ka iya wato device eh, ɗin into aid ba dole sai an samu rubuwa ka ce za ka raba su sun yi tabayuni fa nadribu aslul mas'alatayn ثمانية to sai a buga asalin matsalolin guda biyu kawai wato shi takwas na wancan da takwas na wannan takwas na farko da kuma takwas na biyu ana zai baka sittin da hudu a gari hu sannan sai mu sun mana amalin jami'a sai mu haɗa alaƙa tsakanin kaso wato na farko da na biyu lizauja min al-mas'alati al-ula a sumun wato ita mace a matsalar farko tana da masu madrubun bi Eh, sumuni ɗaya ne a cikin kashi na farko wannan kashi na tebur na farko tana da shi ne ɗaya to shi kuma za a buga shi a cikin takwas takwas na wannan takwas na tebur ɗin eh? na biyu ya wasu na ita ɗiya ita ɗiya tana da hudu shi ma hudun za a buga shi cikin takwas kaga zai baka talatin da biyu zauta mina saniya ita ma mace a cikin na biyu tana da shi ma muni gashi nan muni aha walil bint min athaniya eh, a ita mace tana da a cikin biyu tana da muni sumuni muni nan za a buga shi a cikin kasan kasan shi amr shi da uku za a buga shi a kasan shi sai zama uku ita biya za a buga wannan eh, kasanta shi ne hudu duk kenan a buga cikin kasan amur zai baka sha biyu shi an bi shi ma kuma na biyu za a buga uku ka san shi uku shi asibi ne tun da ba ɗan uwa a nan wajen za a buga cikin uku na na dan uwa zai zama tara aha nulahizu anna sihamal mas'ala thaniya za mu lura cewa lalle kaso na matsala na biyu in nisba lil zawja dangane da mace da iya da an bi. an buga cikin uku ne hmm. uku kuma shi ne da rabon biki wanda shine shine ko an buga cikin kasan miji wanda shine Amur? a cikin matsala na farko na'am wa ilayka eh, ga sura na jami'an nan aiki da wani ya yawa

a wannan jami'a da biyu za a rikitar da mutane eh shi ne مختصر نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسننها سنننتا سورة بعد بعد الفاتحة الأولى إيه كانت بعد والثانية ركعة النبي أنا na سورة نعم وقيام لها ثم تيوا دومنتا نعم وجهر أقله أن يسمع نفسه دبيناوا قرأت بيناوا أقله يجي يد كنسا ومن يلي da kuma wanda ke kusa da shi an gane in an ce bayyanawa wato shi ne mutum ya jiyar da kansa kuma ya jiyar da wanda ke kusa da shi wasu bi mahallin ma da kuma asirtawa a mahallinsu yana a asirta wurin da ya dace a asirta na ma kullu takbiratin illal ihram wato kowace kabbara sunnatun sunna ce sai dai kabbara harma kawai farilla wa sami Allahu liman hamidahu lil imam da fadin sami Allahu liman hamida ga liman da mai kuma sallah shi kadai kenan mai bin liman fa a maza malikiya mai bin liman ba zai ce sami Allahu liman hamida ba zai ce ne rabbana wa lakal hamd sai dai wato da liman da mai sallah shi kadai su ne masu cewa sami Allahu liman hamida inda malik a gane amma ya al'amarin yake wato yadda gaskiya al'amarin yake da mamu da liman duka da mai sallah shi kadai kowa zai ce sami Allahu liman hamida wa kullu tashahhud kowace tahiyya sunna ne wal julus al-awwal da kuma zama na farko shi ma zama na farko sunna ne wazzaidu ala qadri salam salam min as-sani sannan abin da ya karu akan gurgurdan sallama daga na biyu menene abin da ya karu kan gurgurdan sallama idan an yi zaman tahiya ai ana tsayawa a yi salatin annabi a yi askar ko to wannan abubuwan da ya karu din nan kan gurgurdan sallama din dan ya kamata kawai da zarar mutum ya yi tahiya ya salatin annabi ya sallama to sai ya kara wasu irin alkar to wannan tsawaita wanda mutum ya ƙara daɗewa ɗin nan ya ƙaru ɗin nan shi ne ake magana cewa shi ma sunna ne wannan abin da ya ƙaru na wa ala tumaniya sannan wato wa za'ir ala tumanina abin da ya ƙaru kan natsuwa abin da ya ƙaru kan natsuwa malaman fiƙi sun ce wato idan mutum ya yi rukuru karanci ana so ya karanta subhanar biyar azim su uku to idan ya karanta su ba da rabi a zinsu uku to ya samu zuwa ya samu dumanina to ta abin da zai karu kan shi shi ma mere ne suna yi misali an gane amma guda uku na dole ne dole karanci a ce kayi rukuru ka samu su ba da rabi a zinsu uku kayi sujjara shi ma ka samu uku amma ta abin da ya karu kan wannan suna ne misali ba dole ba ne eh warar raddu muqtadin ala imami da kuma mayar da sallaman bai koyi da liman ga limaminsa idan kana koyi da liman in za ka yi sallama za ka mai da sallama ga liman to wannan mai da sallama ga liman ɗin shi wani sunna ne sun mai tsari sannan mutum ya mai da sallama gefen hagu in akwai wani a hagu kuma wannan wani ya rinci raka a kamar yadda mai kawai ya ce ko eh. wa jaharun bi taslimatin tahlil fakar da bayyanar da sallama na halatta fita daga sallah shi sallama na tahlil shi ne sallama na halatta fita daga sallah wato idan mutum ya riga ya kabbara harma, an haramta mai duk wani abu da ya shafi surutu da ya shafi wani alaƙa wanda ba sallah ba Duk kuma yi wannan sallama na farko ya zama an halatta mai abin da aka haramta mai a da wa in sallama alal ya zai yi abinci da farko ne kawai kayyar shi kawai salamu alaikum sai ba sai in yi sallama nan to nan nan da nan ba sai ya bayyana ruwa na a gari assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum eh. a yadda suke za kawai assalamu alaikum suna yi suna da wani da na liman assalamu alaikum don kana da ce assalamu alaikum kawai suna bayyana zuwa kawai biyu ko uku ne a assalamu alaikum sun ba kowa nan kenan za ka ɗauka sallama ɗaya suka a ma biyu da sun yi nan sun kalli nan kuma A ba kamar assalamu alaikum assalamu alaikum amma suna a koyi za ka yi sallama a koyi za ka yi ya tafi a shi masu na? ya ake a bayyane assalamu alaikum amma ne. ko gane ba? shi wancan wuri ya halu an ce na akwai wani kenan kuma wa raka a can. in akwai wani a wajen kuma wannan wajen ya riski raka ɗaya to sun kusan me yasa cikin guda ɗin kuma ba a yin nan misali suna yi mana assalamu alaikum a bayyare to sanin kuma shi wannan a boye za ka yi shi suna yi a boye a suna yi nan a boye in ba kowa nan su kyale shi misali limamin ne ke son mutane sai zai suke kura tunda ana ko wani shiga misali yana bin su sallah. Nima ko ne da ke son daidai damar a'a ba kai mamu wanda suke bin shi shi ba mamu shi ne wanda wanda sallah wani ai ba kuma shi a wajen shi shi ne ba yana gaba bane Da. Na sun mai tsari wa in sallama ala ya tsari to idan ya yi sallama a gefen hagu sun mai tsari na biyu a hannu wa sallama alal yasa wa raddu muqtadin ala imamihi ko hmm. da mayar da sallama mai koyi da liman ga limamin sannan kuma sai yayi gefen hagu wa bi ahadun in akwai wani a wajen in ba wani shi ke na dauke masa wa in sallama alal yasa wa jaharu sallama wa jaharu bi taslim kenan kuma ba nan wa jaharu an karanta shawarar shi a da bayyanar da sallama sallama ta halil fakar ko da yanzu shi ne wani sallama alal yasar sun ba ta kallama za mu ta da mutum zai sallama gefen hagu sannan sai ya yi magana sallah bai ɓaci ba ya yi sallama gefen hagu ina ya kamata ya sallama ba gefen dama ba to sai ya sallama gefen hagu ya ɗauka cewa shi ne ta halil sannan kai zo yi magana daga baya Allah ya ba yana eh. magana ba eh ya ɗauka shi ne ta halili Walaikun salam. ai abu Allah ba abu Allah ba wani wani mawuwa ya daga wannan buya wai wai na kuma ai daga ga abu liman ai liman ya ya dauke masa wajen soci ya da liman ai ai da liman ya ya wani sarkon kuma kuma ya daga قواعد الحرير wajen sallama eh nan ba muna karanta mazhaban malikiya ne ne wannan matsalar amma sallama kawai assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah an gama kama zai mu wahala shi ne نعم كيف تزيشين هيكما نعم, نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والقيام لها والقيام لها illa nan nan ba ku da illa mazbuki shi ma kaiwa domin ta shi ma dole wata shi kamar kabarin harama da kuma tsayuwa domin ta sai dai ga mazbuki to wuri guda biyu a gane shi mazbuki kabbaran har ma wato in yayi ya wadatar da shi daga kabbaran ruku. ba sai ya tsaya zai iya kabbaran har ma da kabbaran da wucewa hmm? shi in dai kabbakatar liman yayi ruku, za ka iya da kabbaran har ma da dokar kabbara ka wuce ko ba sai ka tsaya ba shi ne abu shi ne ce ba tawila shi dole ne sai an tsaya din ko kana iya zarcewa kawai tawilani? نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنت من قبل أمتري نشبا بالأدب المبتلى وأعترف wato na kasance kafin wannan lokaci wato ina tsororin dukiya ina tara dukiya bil adab da adab da ilimin adab da adab wanda yake abin tsorori wa ahtali kuma ina tazo shi ina dukiya da adab. da zarar da na karanta da ilimin adab sai da samu kuɗi wa yamtadi akmu sayyidi ummati maratibal laysa fawqaha mutabun kuma wato madankwarin kafa na shine akmu sai wa yamtadi yana ainihin taka yana taka ainihin kuɗi saboda alfarman shi maratiban wa yamtadi akmu sayyidi madankwarin kafa na wa yamtadi maratiban yana taka ainihin martabobi darajoji kala-kala saboda saboda ainihin darajar shi laisa fawqa rutubu wanda babu wani mukami da ya wuce wannan abu da in ka samu ilimin adam to kana taka wani matsayi wanda ba matsayin da ya fi shi eh wadala ma zufatin silas ila ribi falam arda kullum mar wato na dade wato na dade ana koro ainihin kyauta ana koro kyaututtuka ila ribi zuwa gidajena ina zaune za a ta kawo min kyauta kyauta saboda ilimin da nake shi na adam falan azza kullu man yahab kuma ba na yarda da duk wanda ya bada kyauta in an kawo kyauta ni ban yarda sai ce kawai ni ba kowa nake yarda da shi wanda ya mun yawa kuɗi <laughs> ba na yarda da duk wanda yake bada kyauta zan amshi wani in ƙi amshi wani fal yawma man ya alaqur raja man ya alaqur raja'u bi aksadu shay'in fi al-adab to a yau din nan wane ne yake rataya wani fata da wani adam wa yake rataya fatan shi da adam ba wanda damu da shi nam aksan sai in fi wato mafi tasgaran abu a cikin kasuwan shi ne adam yanzu mafi tasgaran abu a cikin kasuwa shi ne adam ba abin da ya fi hasara a kasuwanci yanzu ya wuce adam lokacin shi tun lokacin shi kenan balle yanzu hanyar da wani wurin ba adam sun yi kuma kana ce larabawa

in ya zabe shi zama kamar wani ɗan kasuwa shi ma zama wani sarki shi ma A ai dan albashi ne za a yanka mai dubu goma dubu sha to ina wani na dari da ina can? to ai har yanzu talakawa ne malam mutumin da ya shekara nawa yana hidima ga ilimi ya ƙare a kan wannan kuɗin wannan kuɗin da shi zai ɗauki nauyin yaransa ya ɗauki nauyin wasu abubuwa na rayuwarsa kuma yanzu ya kai wani mataki wanda da kasuwanci yake da ba haka ba za a ga maka kuɗi wani ba amma shi mai abin ya san talaka ne inda da shi ba a wanda yana magana da kasuwanci da ta yi tanzaro ba mai sha'awar ya karanci wannan fannin sai dai lalura hmm? in kana cikin lalura shi za ka ɗan karanci adam a ɗan a ɗan rufa yi dai a tsayin da za a yi a gani amma ina kuma gwamnati tana dafawa kowa zai ringa sha'awa ya karanta don za ga za a kula da kai da kyau saboda hukuma ta yarda da shi eh na'am la ardu irdu la irdu abna'ihi yusadu wa la yuqamu fihi illu wa la nasab wato mutuncin ƴaƴansa ba a tsarewa wato ƴaƴan adam ba a tsare mutuncin ne wala yurqabu fihim ba a kulawa a cikin ba a kulawa da alƙawari wala nazar ko dangantaka ko 'yan uwanka ba zamu da kai ba kai ka karanci wannan adam zai ka annahum fi irasihim jifun jifun yufta'adu min nasliha wa yuftanaf hmm. ka annahum kai ka ce su fi irasihim a cikin su, ka ce musa ne su hmm. musa yuf'adu min nasliha wato ana nisanta daga warinta duk da yana ƙara nisanta yadda ka san malaman adab suna kaman kamar mushi musa wanda ana nisanta daga warinta kuma duk da ana ƙara matsawa daga an ganta a matsatu da an ganta ce malaman adab ne wanda gudu shi ake eh na'am fajara lubiri ma muniti bi min al-layali wa sarfuha adab wato fahara Lubbi. fahara sai hankali na ya rude lima mulitu bi saboda abin da aka jarabe ne da shi min al-layali na darare wa Juya juyawar darare mamaki ne ya aka yi dare ya juya haka har ya zama to mu ne yan baya yanzu masu ilimin adam abin mamaki ne an yi karatu na wa kuntu min abul amsali bahara kuma ke zama bahara rubi sai hankali na ya rudi in fajara ne hankali na ya zalunci ko ya karkace na'am wa kuntu min qabl amsari na kasance gabanin haka ina tsororin na shaban kuɗi na'am bil adab ina tsororin kuɗi da ainihin adab na'am al wato adab shine abun abun tsorori har ila yau dai wa ahtali kuma ina tatso kuɗi yadda ake tatso nono haka nake tatso kuɗi da adab kuma akumusi akumusi madakwarin kafa na wayar yana taka yana taka martabobi saboda alfarman shi ya a qaharutun Wadda babu wani markaba da ya wuce ta yana takawa wa da zubatu zinara wato an dade ana koro ainihin kyaututtuka eh? ila rubi'i zuwa ga ainihin masauki na nan alam an da kullum manya haku ba na yadda da duk wani mai bayarwa duk wani ya bayar in amsa wani kuma yarda in amsa dan ban san wani wal yawma man ya'laku za'u to a yau dinnan wani ne ya rataye wani wani wani fata da shi wa ya rataye fata da adam ba wa zai damu a kasar da shi wato mafi tasgaran abu fi su cikin kasuwancin gyaru ne adam na irdu na yusuf wato babu mutuncin ƴaƴan shi da ake tsarewa wala yurqabu fihi wal ilm kuma ba a kulawa da ainihin alƙawarin nashi ko kuma na saban shi duk ba a kulawa ka annahu fi irafi yako kaga ana yawan sadar da zumuncin ka to kai ba ka karanci adam bane ka karanci injiniyarin ne engineering ne ko accounting ko ko architect da shi ne za a rinka yawan kawo ma ziyara an gane bar a kai ziyara zuwa ga yayi na eh to yayi mai ilimin accountant kenan ba wai ba ustaz ba eh Allah ya sauke ka annahu fi dirasihim jiyafun kai ka ce su a farfajiyar ka ce su musa ne su wanda ake nisanta daga ɗoyinta kuma ake matsawa ake nisanta da dai fahara lulbi sai hankali na ya rude saboda abin da aka jarabe da shi na darare wa sarfuwa juyawan darare mamaki gare shi ko mamaki yana faɗin dalilin da ya sa ya zama tobe kulawa da iyalin shi ne masu shi tun da ya aure da kawai cikin wahala sai su to ga dalili saboda yanzu kasuwanci malamai yanzu baya ci kusuranci baya ci yanzu dole sai an koma kasuwa a eh. ah, masu rubuta diwa ne na kudin ka rubuta ka kai ma hukuma ya kai kudi in ka je saudiya masu gidaje yanzu gidaje gidaje ka ga gida to gida ne na malamai su malamai gidaje suke da ciwon da masu aikin hajji ke zuwa duk mai aiki mai aiki hajji zai kama gidan shi kawai malami kawai duk shekara shi ke bude ɗin kuɗin shi yana da akawun kawai za a zuba mai kuɗin shi a cikin gidajen shi zai shiga da bautar Allah kawai ya ta tunawa ya ta tunawa hadisi na goma an karbo daga abin huraira Allah ya ƙara miki da ta ce a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah ta'ala mai tsarki ne shi Na ya yaqbalu illa Ba baya karban wani abu sai mai tsarki wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin kuma lalle Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci manzanni da shi qala ta'ala ana ne ku yanda Allah ta'ala ya umurci manzanni haka ya umurci mu'minai ba bambanci Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ma min at ba ku ci daga abubuwa masu tsarki wa amalu salihah kuma ku aikata ayyuka masu kyau kaga abin da aka umarci wa kenan manzanni su ci abubuwa masu tsarki masu daɗi sannan kuma su aikata ayyuka masu kyau wa qala ta'ala to Allah ta'ala kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma ya ko da kuka imani ku ci daga ainihin tsarka kan abin da muka azurta ku da shi kaga ba bambanci kun sannan ku aikata mai ayyuka masu kyau an gane to kenan karkashin wannan duk abin da Allah ya umarci manzanni ya umarci mu'minai amin inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin a gani an Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha hadda mu'minai a gani babu wani umarni wanda Allah zai ba manzanni face ya ba mu'minai amma idan Allah yana so ya bambanta sai ya faɗa hmm. sai ya zama khususiya asali duk abin da manzo ya aikata to mumini ma zai iya aikatawa sai in an ce khususiya ne shi a gari kama abin da ya shafi auren mata mata Ta kaga wannan khususiya ne nan ya yi bayani khalisatan laka min dunil mu'minin ko abin da ya shafi misali irin abin da ya shafi misali din nan na azumi shi ma manzo Allah ya ce ayyukum misli fa inni abi yudhimuni rabbi wa yaskini Kada sai nuna asali shi ne a ta'asi yi sallah da sallam asali shi ne koyi da manzo sallah da sallam duk abin da ya kawai koyi da shi wato duk in kaga an ce kaza banda kaza sai da dalili to yanzu abin da ya shafi misali kamar mutum na sallah a mutum ya zo gida sai ga wato da matar shi aiki ya mata yawa ko tana da ɗan namiji mai barna ya zo ya tarar nan ya saka mata tattaran ya saka mata kaza to kuma tana aiki ko ba dama in ta ajiye da zai ta wata banna ga shi kuma tana aiki bayan za ta yi yanzu kuma sai ya ɗauki yaron sai ya ɗauki yaron sai ya tawo da shi masallaci sai ya rike a matsayin shi na liman ya tawo da yaron masallaci ya rike yana karatun Fatiya. fatiha da sura ya yi ruku'u da ya ruku'u sai ya ajiye yaron an gani da ya dago ya yi sujada da ya dago daga ruku'u da sujada sai ya ɗauki yaro yaya wannan khususiyar annabi ne ko kuma ko kuma kai ma za ka iya ke liman kaga ka riƙe yaron ne don ka taimaka wa mahaifiyar misali idan ka bambata zai maka banna sai ka ɗauko shi ka zo da shi mazallaci ka riƙe shi kana sallah tare da shi an gane kaga wannan wato ba ba ne manzan Allah sallallahu alaihi ya yayi kuma asali shi ne koyi da manzon sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko wa inna allaha amara al-mu'minin bima amara bil mursalin yawa Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi ba bambanci in za a bambanta da dalili na irin wannan ya karanta su kafin ya aikata aiki kawai ya ranar da karanta su to a idan irin wannan abun din inda ke mutane suna da rikici haka kaga ya kamata ya karanta da su ya nasiha ya nuna musu ga abin da aka ga da manzo Allah yayi kaga nan gaban sun ga yayi da su da shi ba eh nan sun ma zakara zatu sanan sai annabi ya ambaci wani mutum duk da cewa malamai sun gwajin da wasu na cewa idraji ne sun ce wannan sun ma zakara zatu din nan wai magana ne na Abu Huraira wajen wasu amma abin da ya fi tabbata magana ne na manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya ambaci wani mutum yudiru safar mutumin nan yana tsawaita tafiya ash'atu akbar mai gizo mai kura ya ya dai ila sama yana mika hannayensa zuwa sama yana addu'a duk da wannan gizo da kura din ya rabbi ya rabbi yana cewa ya ubangiji ya ubangiji wa ta'amu haram wato abincin shi haram wa mashrabu haram wato abin shan zama haramun ne haram. tufafin da yake sanyawa ta hanyar haram wa guziya bil haram sannan an ciyar da shi haram tun yana yaro Allah to yaya za a yi a amsa masa addu'ansa irin wannan mutum mai cin haram ta kowane bangare tun yana yaro yake cin haram kuma ya girma cikin cin haram kuma ya tsufa cikin haram yaya za a yi a amsa addu'a wannan mutumin an fahimci wani ko to kenan kaga idan mutum yana cin haram ba a amsa addu'a shi yana daga cikin sababi na ƙin amsa addu'a cin haram amma ga su muna ganin wasu da yawa suna cin haram amma suna samun biyan bukata wani yana cin haram za ka shiga manya-manyan gidaje manya-manyan motoci kaddaroni ga shi na dukiya ga kuma haramun yake ci yaya kaga wannan ya zama kiwon abin layya wani ya ce wannan ko addu'a ma bai yi amma kuma Allah yana ba shi abin da yake so ne maganar alhassan basari idan kaga Allah yana ba mutum abin da yake so na duniya akan saban Allah yace fa inna ma huwa istidraj yace wannan kiwon abin layya ne sai kawo ayar nan falan ma da su ma zukiru bihi fakana alayhim ba kulli shay a lokacin da suka manta da abin da aka tunatar da su shi sai muka bude musu kofar komai kofar arziki kofar lafiya kofar wadata kofar bene, duk da zamu eh, hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su kan nahu baktatan sai muka kama su a afke muka mamaye su fa idza mu sai ga sun yi gum su kasa magana an gano wannan ko ku eh. yanzu idan mutum yana cin haram Allah yana amsa aikin shi mutum yana cin haram yana sallah yana cin haram yana azumi yana cin haram yana zakka Allah zai amsa eh. farawo zai zakka eh. ya saci kudin mutane duk mai zakka da kudin za a mai na? wani ya ce wai arzikin zare ai da ya samo kuɗin da ta hanyar haram to kenan shari'a ta yarda ta samo kuɗin da ba naka ba ka yi zakka da shi kalma an ce zakka yana tsarka da dukiya ne ba yanzu ba rawar shi sata ke nan yanzu ya bani zakka ko dukiya ya samu tsarki la wannan dukiya ba nashi bane bai samu tsarki ba an gane wannan ko baka in yi amfani da dukiyar mutane yi zarka wannan zarka ba ta yi ba saboda dukiyar nan ba na shi ba zai shiga ba wala tayammamul khabisa hutun tunfiqun bai shiga ba kada kada ku tafari datti kuna ciyarwa da zare shi kada ku ciyar daga datti wato wannan khabisin ba wai na haramu ne? a gane ana nufin son samu in za ka ciyar da wani ka ciyar da shi da abu mai kyau sau na ce walasto bai aka yi illa ne wato ku ba za ku amshi wannan kuɗi ba sai ku rufe ido za ku amshi wannan misali akwai abin da kai kasancewa wato za ka ba wani amma kai inda za a baka da ƙyar za ka amsa ba wai don haramun ba ne don kai ka fi ƙarfin abin ka fahimci wannan misali yanzu akwai wanda baya cin dumame amma zai bada dumame kaga dumaman da ya bayar din nan shi da za a bashi zai karba da kyar ne shi ne khabith a nan wajen ba wai khabith na haramun ba yau wani zahiri kamar misali mutumin da ya bada riga mai fashi kai bada rigan da yake ya tsufa wanda in shi ne aka ba da kyar zai amsa shi na ka ce son samu in za ka bada kyauta ga wani ka bashi mai kyau sosai sabo amma tsohon da kadar ta yi ba wani ne bane ana baka shawara ne a gani yanzu muna cikin magana ne yanzu da mutum zai yi sata da mutum zai yi sata sai ya tafi aikin hajji aikin hajji saboda wannan kudin ba sharadi bane na aikin hajji a yi in mutum da ya sata ya biya kudin jirgi ai ba satar ne da wati ba ba satar ne sa a yi ba ba sa ta min yiwa arfa ba ko kaga yanzu da mutum yana saudiya ya kaga ba sai ya kawo wannan kudi ba ya yi amfani da kuɗi ba zai je aikin hajji ashe wannan kuɗin ba aikin hajji ba ne tsari ne aikin hajji in mutum ya saci kudi ya aikin hajji aikin hajji ya yi amma wannan kudi ya biya gobe wannan na haramun ne ana bin shi wannan haƙƙin mutane da biya biya amma abin yau mutumin da yake ya saci kuɗi sai ya ci abinci ya koshi ya je sallah ya koshi da haram kafin zai bauta wa Allah ya sallar shi sallah ta yi an gano wani ko amma ya saci kuɗi ya yi azumi kima ba kima azumi ya yi ko to wannan wannan da muka yi magana ɗarin nan wannan zakka kaga kuɗin wani ya miƙa kudin wani ya miƙa ya yi zaka ba na shi bane eh, ibada na kan dukiyar ne a kaga tunda ibada na kan dukiyar ne wannan zaka Allah bai amsa ba ba ta yi ba misali hadisin nan nan muku shi yake ne eh. da zakka da aikin da kaza da kaza misali eh. amma ya zalunci wani yi kaza yau zai zo ya zalunci wani ya karɓi kudin wani ya yi kaza amma nan ba ce da kudin wani ya yayi zaka ba ko amma ya zalunci mutane shi a zalibi ne shi to a zaluncin da yadda da kudin da kudin kudin da yadda za a biya gobe kiyama za a cire haƙƙin mutane a biya su hmm. Hmm. asalin kuwa kudin ba yau kudin shi inda kudin shi kudin da yake nashi ne da kanshi wanda shi ne gumin shi ne a ciki daban asalin kuɗin mutumin muke magana asalin uwa kuɗin da ya fi karɓa a ciki da shekara ya zagayo sai ce zai zaka da shi yaya zai iya bambanta nashi da wancan ai dama ce shi dan fashi da zai mayar da uwa kuɗin asalin riban da ya samu zai iya ci da zai mayar da an ce wala ya ɗibu lil gasin ribuhu hatta ya nidda ra'asar marhum shi dan fashi riban shi baya masa daɗi sai ya mayar da uwar dukiya ya mayar da uwar kuɗi a lokacin da zai iya cin wannan riban amma in bai mayar da uwar kuɗi ba wannan kuɗin wannan uwar kuɗin ba nashi bane wai ce zai zo da zakka akwai maganar zakka a ciki ba maganar zakka a ciki amma ayyukan da aka lissafo ita zakka ba za ta shiga cikin kuma daga cikin ayyukan da aka lissafo misali daga ƙarshe sai ya zo a bibiya mutane an ce zai zo ya zalunci mutane zalunta mutane daban akwai hanyoyi da zalunci amma wannan da kudin su ne kuɗin mutane ya kwace sai kuma yayin zakka a bashi ladan zakkan kuma wurin biyan mutane a yi wani ne na harshen da ya yi shi kuma ba na shi bane na'am na'am in ya ba da wai ya kuɗi <laughs> ah, ba da sadaki a a

sai misali kuma ga shi gashin karka ya cika idanun wannan abin ne ba da zakara da zanto kan zai ne mutane ya zaka da wani zaka wani kudin ba na shi bane yare wata ya taba zakan kudin wani dama shi na kan arziki na ma duk abin da mutum ya mallaka ya zama nashi to ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram ya samu arzikin shi ne ko to amma a ƙa'ida ya halatta mutum ya amfani da shi shi wannan zakar da mutum a wannan kuɗin sata ɗin ya halatta mutum ya amfani da shi ya aiki a da shi sai halatta ba saboda ya samu ta hanyar haramun ne ba ba zai halatta ce zai zakka zai halatta ce zai kaza amma shubuhan shi ne maganar sadakin da aka da wanda ya kawo ya yi aure dan fashi ne dan kidnapping ne zai sa ya kidnapping mutane ya samu kuɗi sai zai yi aure ya biya sadaki da wannan kuɗin to yaya yanzu a ce yanzu sadaki ya yi na? yanzu amma shi a wurin shi ba eh kudin ne da kan shi ma ba da kudin da ya halatta a tsarin ya eh, amma bai bai ba ba ne za kudin satan da kawai ya eh, wai bai bai ba ya tsaya a haka a matsayin da dan fashi kuma duk shekarar da ya bada zaka dan fashi ya shahararra ba duk shekarar a ce kuri ɗaya ya tashi sura in mayar ya zama yana abin da yake magana yanzu wannan dai wannan aiki ne a ji a ƙara bincike a kan sosai a yi a yau bincike akan mutumin da ya biya sadaki da kuɗin haram da wanda ya yi zakka da kuɗin haram ya hukunci wannan zakka da zaraki insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba da bayani a kai shi na'am amma shi kuma da ya taso sai ci gaba da neman halal a kaga da sauki nan ana nufin kawai rayuwar shi gaba ɗaya gurɓatacce ne shi wannan nan Kusur kamar misali sana'ar da an riga an san misali kai tsaye shari'a ba ta da ba misali kamar eh shi ne hakan fa rabi yake <coughs> shi ma duk kamar satar ne yayi shi ma idan kuɗin shi ne, yake amfani da su misali sai dai bambancin na revenue shi akwai akwai akwai shi akwai magana dan halal a ciki tunda akwai wani abu na wani abu da zai amsa wa da ba ba irin na haram din ba kaga kaga mai amsa mai amsar da biyu ina garin ina garin musulunci zai karbi zakka zai karbi wasu kuɗaɗe wanda yake na halal kamar kuɗaɗen haya akwai kuɗaɗen zai amsa ba wai kawai wani rabari yake amsa ba da sauransu eh kuɗin fili da sauransu akwai wasu abubuwa na halal cikin matsalar eh. insha Allah Allah shi ne mutum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu a la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk